Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. kawancan kungiyoyin kwadaguna nijar ita ne ya yi allah wade da rashin nasarar tattaunawa tare da gwamnati da aka fara tun a shekara ta 2012 kungiyoyin sun bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai a yau da safe masu ruwa da tsaki na ilimi na jihar bilma sun yi taro a wannan mako cikin wani dandali mai taken ilimi da kare yaro cikin yanayin bakuncin haure sai kuma rahotonmu na musamman za mai da hankali kan raƙuma a cikin wato al'adun buzaye shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki bayan kawancen kungiyoyin kwadago iten ya nuna wato rashin samun tattaunawa mai kyau tare da gwamnati tun tattauna da aka fara a shekara ta 2012 kawance ya fitar da wata sanarwa a yau da safe a yammai sakatare janar na kungiyar kwadugo ta cn timamba na itene ya yi allah wadai da lamarin mun kai halidu a cikin rahoton muktar hamadu a cikin su akwai alkawali guda sha uku da busu nan ga kika cikin guda sha uku na mun dauki alkawali guda biyar na warin shine zancen da ya shahi alaus alaus da ke ba ma'aikata na kasan niger a kawo su biskan asset guda kowa ya san menene in wuta ya mutu indemnity inda ya kamata ya samu akwai zancen da ya shahi smig smig shine karamin albashin da ake ba ma'aikata a kasar mu Niger mun ke ya kamata smig din nan a ƙara shi na ukun shine zancen da ya shahi a dauki yan kontraki a sasu cikin aikin dindindin gwamnati ke alƙawli cewa za a ƙara da yan kontraki kenan wayannan da adda koi a duba hanyar da za a dauka dan kowane shekara a dauke su hal dimillan su ya je ya ƙare akwai zancen da ya shahi payment na rafel salar da incidence financier da kuma zancen da ya shahi wani alawus da ya kamata a ba wayanda sun ka dauki retire wani kudi ne da ya kamata a ba su dan a taimake su su je su fara su kafin su fara samun expansion in na nasu to biskan wannan guda biyar inan ne in kace in ba gwamnati ya kawo cikakken bayani bane mu ba za mu kara zo mu zamna muna negosiye biska abubuwan da mun san da ba gaskiya ne. Tare da yawan ɗalibai 64 daga cikinsu 'yan mata 26 na ajin sai e da kuma zuwa sai e makarantar Soli Abdurrahman domin matasa masu fama da makamta an kafa ta a shekarar 1979 tana karɓar matasa masu fama da matsalar gani matsalar samun kayan karatu na birai da sauran kayayyaki sun kasance matsalolin da makarantar ke fuskanta. A cewar Madan Ibrahim Rabi, daraktar makarantar, an samu taimako na ƙarshe karshe a shekara ta 2017 a cikin rahoton Adama Dawaki. Kayayyakin rubutu makahi suna da tsada. Yawancin yaranmu yaran talakawa ne. Wa'annan kayayyakin gwamnati ce ke ba mu su. Muna cikin rashin takardun rubutun makahi. Muna da matsala wajen na'urar lissafi domin ba da horon lissafi. Sauran na'urorin kai ba a mazancen su. Malaman wannan ajin da wa'annan na'urorin suke aiki kuma na'urorin tsada gare su. In na'ura guda ta lalace gyaran ta matsala ne. Mai kula da na'urori da gare mu yayi ritaya amma mun ɗauke shi kamar ɗan kwantarage yana zuwa yana mana aiki kai a kai kayan da ake bamu ba kamar sauran makarantun boko ba ne misali makarantun boko a farkon shekarar karatu ake ba su kayayyaki amma mu ba haka ba ne ba kowace shekara ba ake bamu kayayyaki Sai kuma daga ranar 4 zuwa 6 ga watan Janairun shekara ta 2023 ƙananan hukumomin jihar Bilma sun yi shirya wani dandali kan ilimi da kare yara cikin yanayin bakuncin haure dandalin da ya samu tallafin kuɗi na ƙungiyar UNICEF. Lawalai Kyare Badami wato daraktan ilimi na jihar ya maganta kan burin wannan dandali a cikin rahoton Abba Gana Ibrahim. Babban taro ne da UNICEF ta zuba wa jari bisa tambayar kananan hukumomi hudu na gundumar Bilma. Gurin shine taimakawa ga samun shigar da yara a makaranta da kuma rike su a makarantar cikin tsarin ilmantarwa mai fa'ida tare da samun takardun 'yan kasance. Gururukan musamman da aka baiwa wannan haduwar shine da farko bayyana wa dukkan masu halartar taron manya-manyan hanyoyin tunkara kan ilmantarwa a ƙasar Nijar kuma mahimman hanyoyin kariya zuwa ga bakuncin haure da sakamakon yanayin lamarin ilmantarwa kariyar yaro a cikin yanayin na bakuncin haure da ake yi a cikin kwamin din nan hudu na kawa. Shashayen miyagun kwayoyi daga wajen matasa na ta da hankalin iyaye a birnin Kazoe dalilin kiran su zuwa ga hukumomin wurin domin su taimaka da kuma kawar da wannan tabi'a a cikin rahoton Ibrahim Manzo. Allah mana tsari ga wannan abubuwa saboda shaye-shaye yana sa mutane su wuta daga hayyacinsu suna yin abin da bai kamata ba Yakan matasa masu shaye-shaye a rika kula da matasa kuma duka rashin sana'a ne ke kawo wannan abubuwan gaskiya ni dai na akan matasa masu shaye-shaye don Allah su daina su san bai da kyau su daina shaye-shaye saboda bai da kyau yana cutarwa ga rayuwarsu hakanan yana illa su daina shaye-shaye miyagun kwayoyi daga nan mutum zai haukaci ya rasa miye zai baya shuraren baban nasa ma me ike gaya mishi ta'addance ya kare mu uwayen yara mu ne za mu tashi mu tsaya da kanmu mu san yaran mu ina suke wuni ina suke kwana waye abokin su da wa suke tare da wa suke shawara sai dai abin da Allah ya yi wannan halayen da matasa kan mu da mu da mu da suke shiga shine mu mu bai doka ba tun hurma muka bude masana'o'i kenan yaro yana harkan sana'an shi bai da lokacin da zai je ya yi wani ta'addanci ko ya je sace-sace A wannan lokaci na ɗari a Nijar yara na kasancewa masu rauni sosai dalilin kenan shugabannin cibiyar asibitin CSC Sonishar da ke Cirozerin suka sake yin kira ga iyaye da su ƙara mai da hankali kan 'ya'yan nasu. Madan Hawa a gashe babbar jami'ar CSC ta Sonishar a cikin rahoton Ahmed Filan. yanzu lokacin sanyi ne ya kamata a ce kowa ya sani musamman uwaye yara ƙanana muna hira da su bisa ga wanga lokaci lokacin sanyi lokaci ne da ya kamata uwaye su yi kokari su yi kokowa da yaransu lokacin sanyi lokaci ne da ake samun cututtuka na gaba majina tari masassanin ne haka kai ga yaro yana pneumonia har ya kai ga asim ya kamata kowace uwa ta yi la'akari da yaronta da ka rika gudowa kana kawo shi kullum wurin magani gara a yi rigakafi menene rigakafi kahi kula da yara a rika sa musu kayan sanyi a barbarin suna yawo cikin sanyin nan cikin iska da sassahe kawai da ka tashi kai yaro ba ruwanka da shi ka bar shi yana gudu ba kayan sanyi ba komi a bar shi a bai kamata ba haka na muna kira ga mata su rika kokowa dan Allah ga yara wani gida sai ka ga yaro sanyi ya zo har ya wuce yaro bai yi majina ba bai komi ba amma an ka sake shi cikin ba kula babu kayan sanyi ba komi a saki yara suna yawo A cikin rahoton da aka fitar a ranar 28 ga watan Disamba cibiyar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OSHA ta rahoto binciken tsarin daidaito na watan Nuwamban shekara ta 2022 da ke nuna cewa miliyan biyu na mutane suna cikin karancin abinci a yanzu haka mai tsanani a Nijar. wannan adadi zai cimma mutane miliyan 2.9 a lokacin rani a shekara ta 2023 watan juni da agusta waɗannan alƙulumma sun hauru ne tun lokacin aiwatar da tsarin daidaito nijar a shekara ta 2012 duk da cewa suna ƙasa da na shekarar da ta gabata Kasuwancin kifi na haɓaka a wannan lokaci a difa a cewar 'yan kasuwa sai dai wasu 'yan kasuwa na nuna damuwa da rashin hanyoyin masu kyau domin jigilar kifin cikin lokaci. Abdu Adam wato shugaban kasuwar kifi ta difa a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. yanzu kasuwan kifi alhamdulillah tunda tsohon kasuwan namu an tada an kai mu sabon kasuwa inda aka kai mu kayan mu da irin na da da bai fasa ba kaya yana zuwa ginin yayi tunda yanda su suka bada kasuwan tunda an kewaya an jara a gare mu kam yayi yanzu kifi yana zuwa yanzu aka ma kifi barkalla alhamdulillah yana zuwa da manyan motoci da kanana duka kayan yana zuwa daga nan bakin lakcat gegime boso tumur kaula har sun ga gam duka da kayan koyi na yana zuwa yanzu dai fi sabilillahi a nan din akwai sada yanzu gwamnati ya kai mu kasuwa munda muke so gwamnati ya taimaka muna kama kasuwan nan ya zama kasuwa in ba da haka ba kasuwan ba zai ci gaba ba Kashin itace a jihar da kwaro na zama matsala da ke ɗaukar hankalin jami'an kare muhalli domin hana wannan tabi'a daraktan kare muhalli ya shirya kamfan wadda kai a cikin ƙauyuka kanan Muhammad Lawali Musa daraktan kare muhalli na da kwaro a cikin rahoton Adamu Umaru. manoma da makiyaya da masassaka 'yan turami masu zuwa su gundume masu zuwa su yi saran sama duka wannan dokar ƙasar mu ta Nijar ta hana sai dai mutum a kewayen gonar shi ya yi tattalin itatuwa mun gani ya zo ya tambaya mu ba shi uzini wani aiki za ka yi to ga yadda ya kamata ka taba ice ga lokacin da ya kamata ka taba ice ga irin saran da ya kamata kenan kun gani wannan ka'idodi ne wanda yake sai a hankali mutane sun zo babbar doka ta mata ƙasa constitution a article ɗinta na bakwai ya tunatar da mu da cewa duk ɗan ƙasa 'yancin shi ne ya rayu a cikin muhalli da yanayi tsabtatacce mai kyau kuma hallau hakki ne ya rataye a wuyan shi in ga ana banna akwai lambobi kabga lungu kaza gona ta kaza ga wani ya hau ya mun saran sama ba tare da uzi na ba A Benin 'yan kasar za su kada ƙuri'u a ranar Lahadi mai zuwa domin zaɓen 'yan majalisunsu 'yan takara daban-daban na jam'in siyasa daga ciki uku na adawa suna filin daga domin jan hankalin magoya bayan su joel chiombe masanin zamantakewar kafofin watsa labarai da jarida ya ce yakin neman zaben na gudana a cikin kananan hukumomi 77 na benin tawar tarho a cikin rahoton fadel alu on peut dire que l'ambiance Eh, ana iya cewa yanayi ya sauya ya ɗauki harami yanayi ne na motsawa sosai ana ta bayyana kalamai na yakin neman zaɓe a sassa daban-daban na ƙasa ana tallatawa kuma ana yaɗa tsare-tsare na majalisar dokoki tsakanin jam'iyyun siyasa guda bakwai da ke neman kujeru a zaben majalisar dokokin abin da za a cewa kuma saɓanin zaɓen da ya gabata a benin ina nufin zaɓen 'yan majalisar dokoki na 28 ga watan abril na 2019 da kuma zaɓen shugaban ƙasa na 11 ga watan abril na 2021 a wannan zaɓen 'yan majalisar dokokin da 'yan ƙasar filin za su jefa kuri'a dama ɗaya ce ga jam'iyyun siyasa na tattaunawa da magoya su. De pouvoir communier avec leur base. To sai rahotonmu na musamman raƙumi na kasancewa wata dabba da ke da muhimmancin gaske a cikin rayuwar makiyaya kamar buzaye. Ana buƙatar raƙumi a fannoni da dama a yau a cikin bukukuwa ko sufuri. Alamin wa Nagli wato shugaban ƙungiyar ONG Dromadar ya yi wa Alamin wa shar ƙarin bayani. menene matsayin raƙumi a rayuwar al'ummar abzinawa lalle domin sanin matsayin raƙumi a cikin al'ummar abzinawa watakil za mu so kwatantawa da faɗar wasu al'amura abin da yake tabbas shine tun tun tun tun can da raƙumi abokin makiyayi ne musamman a ƙasar Nijar an fi sanin sa wajen abzinawa kala uku ke akwai na farko waɗanda abzinawan yamma ke rike da su da ake ce ma zulimeden akwai azarhaf wajen abzinawan gusuncin nijar. sai kuma kala ta yankin mangari wajen abzinawan tubawa da larabawan gabas raƙumi na da matsayi mai mahimmanci sosai a cikin rayuwar abzinawa har inda a cikin al'adar abzinawa akwai raƙumi misali tun ga aure daga nan tushen haɗawar iyali ta soma har ya kai cikin zamantakewa an san da adadin raƙumi nawa za a bayar tamkar sadaki saboda mai makiyaya suka ɗau zaɓi kan raƙumi même pas au niveau de la communauté ba ma wai wajen al'ummar abzinawa ba ga dukkan al'ummomi makiyaya raƙumi shine dabba wadda take tafi dacewa da yanayin inda makiyaya ke rayuwa saboda yana da juriya yana da girki raƙumi musamman a cikin kakar tsari yana iya yin watanni bai sha ruwa ba bai ci ba don raƙumi na da wurin adano wajen tozonsa don haka ne a yayin ayarin fatake yana nuna juriya ta wahala. 'Yan fatake suna balaguro da shi kusan wata uku zuwa da komowa ba tare da wata wahala ba. Kenan gaskiya dabba ce ta hamada. ta karkarin da basa da ruwa da yawa kuma masu wuyar ratsawa ya nuna juriyarsa ga dukkan lokacin rani da aka fuskanta idan aka danganta shi da sauran dabbobi. Yaya ake karewa da kuma bunƙasa wannan dabba? le Siyasar ƙasa ya kamata a lissafa da raƙumi bisa dukkan al'amuran da ya kumsa musamman ta fuskar kimiyyar husa'ar halittun dabbobi yaya za a sa kulawa ga raƙumi bisa nau'in lafiya ya kamata a san dukkan cututtukan da suke da alaƙa da raƙumi don a ƙoƙarci lissafawa da su. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu barin haɗa ku da Zainabu Abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zarumanci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.